Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Litinin 23 ga watan Janvier na 2023. Daga 23 zuwa 24 ga watan Janvier na 2023 za a gudanar da taron koli na muhawara kan yankin Chadi karo na uku a Yamai. Za mai da hankali ne a kan yaƙi da matsalar tsaro da ke adabar wannan yanki. al'ummomin bani bango a jihar tilibiri sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya magajin gari na da bayani a cikin wannan shiri rahoton musamman na yau zai yi magana kan batun bugu a makarantar boko komi dokar nigeria ta ce a game da haka muna tare da amsa a yau ne aka kaddamar da zaman taron muhawara karo na uku a kan yankin tafkin chadi a nan yamai tsawon kwanaki biyu da taron zai ɗauka mahalarta na gida da na kasashen waje za su tattauna dabarun wato samar da asusu domin biyan bukatun al'ummomin da matsalar tsaron ta taba a yankin ga bayanin ministan harkokin waje nijar hasumi masaudu a yayin kadamar da ayyukan wannan taro Yankin tabkin Chadi na cikin yanayi mai babban nau'in karuwar al'umma hakan na haddasa matsi kan hilaye da muhalli suna ci gaba da tabarbarewa banda ƙarfin nau'in matsin daskarewar da yake wa mahalin kan yalwatar shi yana haddasa rigingimu na tsakanin al'ummomi bisa kokowar samun hilaye a ƙasar Nijar matsalar Boko Haram ta haddasa gushin mutane dubu ɗari da talatin 'yan asalin ƙasar Najeriya zuwa biranen Nijar da ke bakin iyaka 'yan gushi na gida dubu ɗari da hamsin da kuma kusan mutum dubu talatin 'yan Nijar da suka komo gida daga Najeriya. Ɗawainiyar farko da za a yi ita ce ɗaukar yaunin kurare wa'annan mutane da suka yi gushi al'ummomi talakawa na difa. Dangance da salwantar rayuwar mazamna jihar ya kamata mu yarda tallafin da muke yana ƙasa ƙwarai buƙatar da miliyoyin mutanen da ke rayuwa a wannan jihar suke jira gare mu. Kowace sahiya suna kan sararin tasirin rashin tsaro da canjin yanayi. Yanayin rayuwar al'ummomi a yankin Chad ya taɓarɓare ne a sanadiyar matsalar tsaro da ta yanayi a wannan yankin. Kaja Kel, mataimakiyar ministan harkokin wajen ƙasar Jamus ta bayyana goyon bayansu don daidaita al'amura a yankin a hirarta da Habibu Garba. Tare da abokanan hulɗarmu 'yan ƙasar Norvege muna kawo ma yankin goyon baya, saboda muna tunanin wannan tsarin namu zai daidaita yankin. Al'umma ta galabaita sosai da wa'annan yaƙe-yaƙen ga ta'addanci sannan ga sauyin yanayi da ma bushewar tafkin. Kenan tsari ne wanda zai taimaki al'umma domin ta samu ta koma daidai kamar farko, a kuma daidaita yankin. Tsari ne mai bunƙasa kwanciyar hankali, sannan kwanciyar hankali abu ne wanda ya shafe mu kai tsaye. Samun kwanciyar hankali a wannan yankin da ma nahiyar Afirka ga baki ɗaya shine babbar manufarmu. Kenan dama ce a wajen wannan muhawarar na a tara dukkanin masu hannu a fannin domin a yi nazari akan abin da ya wakana sakamakon da aka samu na kwarai a duba mi yayi saura da kuma wace hanya ya kamata a bi domin ci gaban tsari. A sakamakon wani horo da aka gudanar a ƙarshen mako a Bani Bango, a jihar Tilibiri, al'ummomin wannan yankin sun rataba hannu kan wata yarjejeniya. Magajin garin Bani Bango Alasan Adum ya ce an ɗauki alƙawula da dama domin wanzuwar rayuwa mai kyau tare a santawar shi ta wayar tarho da Umar Hamma. Eh, tattaunawar ta kwashe kusan shekara guda kuma a ƙarƙashin cibiyar tattaunawar jin kai ashide tattaunawar ta haɗa kowa da kowa duka rukunan al'umma an nemi gudunmuwarsu haka kuma suna cikin kwamitin sa ido da kuma kwamitin da aka ɗora wa nauyin sanya hannu kan yarjejeniyar domin rikici ne na tsakanin al'umma fulani da zabarmawa ta ganin cewa cikin komin ɗin ni bangu ba waɗannan kabilu kaɗai ba ne suke rayuwa an sa kowa da kowa sauran suna zaman shaidu dukan kabilu kullum da ke rayuwa a kumin din sun sa hannu da yarjejeniyar yarjejeniyar ta zama ta al'umma An cimma yarjejeniya dangane da wasu koke ma'aikata yau tsakanin gwamnati da babbar kungiyar kwadugo CDTN. Ministan ilimi na Tatu Ibrahim da Musa Mamman ya tuntuɓa ta wayar tarho ya bayyana cewa za a ci gaba da tattaunawa da kungiyoyin kwadagon. Mun saka hannu a kan wata yarjejeniya tsakanin gwamnati da kungiyar CDTN bisa koke-koken gaggawa na ma'aikata. Abin da ya shafi kwantaragi, gwamnati ta ɗauki matakin dakatar da ɗaukar sabbin 'yan kwantaragi, kuma ta ɗauki matakin ɗaukar so a cikin aikin gwamnati na dindindin. Abin da ya shafi ofishin ministan ilimi, muna da 'yan kwantaragi dubu Sannan maganar soke kwantaragi zagi za a ci gaba da tattaunawa tare da ƙungiyoyin kwadago na sashe goma. a ƙwargwam da ke gundumar tesawa jihar maraɗi zuwa cirani na mata da na 'yan mata bai haɓaka ba saɓanin yadda wasu kafafe ke yaɗawa in ji sarkin kantin ɗin ibrahim hannafi ya ja hankalin al'ummar da ke nuna cewa su mazauna kantin ɗin nasa ne a zantawar shi da iliya mumuni to alhamdulillah ai ka ji an ce dai dan wake dai shi ke bata gari ma gaba daya mu da abin da bamu san shi ba nan kasar kwargo sai dai mu ji shi a makwabtan mu da na makwabtan na ma wanda an san su sun san hanya sun san komai sai su zagaye su ce suna kwargo ne su dan a sha kawun mu suna saboda can inda suka baro yayi kaurin suna sai su canza suna su ce kwargo to har kwargo din nan ita ma ta yi kaurin suna da an kawo su nan wasu na Nigeria ne wasu kuma na makwabtan namu ne wasu kuma sun goga namu saboda haka kin mutum ɗari aka tace da kai za samu mutum biyar matakin da muke dauka dai an turo mana suna ana cewa mu yi kiran iyayensu a ja musu kunne kuma bakin gwargwado muna yi in yara ne aka turo mu kira iyayen nasu musu mu kashe mu ce kasa sake irin wannan abu an gano bular cutar masassarar tsuntsaye a wani ƙauye da ke cikin gundumar gidan rumshi a jihar maradi shugaban ma'aikatar kiwo na jihar sumaila amadu ya ce an ɗauki matakai domin tunkarar wannan cuta da kuma kare al'umma a hirashi da muhammad da mamman Euh, Tun ranar shatara ga watan Janairu shekaran jiya mun samu tabbatanci na ɗakin gwaji na ma'aikatar dabbobi cewa an samu bulluwar cutar mara tsuntsaye daga ƙauyen Bunan Kuru cikin ƙaramar hukumar Shadakwari jihar Gidan Runci. Mutane sun gane wajabcin tashi tsaye domin wadda kan al'ummomi. kwai dokokin daidaita da aka tsaye da aya mai lamba sifili da talatin da bakwai ta shekarar dubu sha biyar da ke hana shigowa da duk dangin kaji da ke fitowa da duk wata ƙasa ko wani yanki da cutar ta bullu kamar misalin babbar makwabciyar ƙasarmu inda a cewar wani rahoto da ya fito daga ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya kikin jihohi 36 28 suna da cutar kuma makwabtanmu na kusa sokoto da katsina dalilin wajabcin ƙara ɗaukar matakai domin kula da wannan iyaka mai rauni da aka fara samun cutar Aboso jihar Difa masu neman tattasai na fuskantar matsaloli wajen bunƙasar amfanin gonakinsu, ko banda matsalar tsaro, hauhawar ruwan gulbin Komadugu da kuma na farashin takin zamani na da ayyukansu a cewar Madu da Fanna waɗanda manoma ne a hirsu da Abdullahi Maina. nan kasan bai da kyau kuma ga ruwa dan abubuwan wajen da yake da dan kyau kyau kuma gaba daya ruwa baya bari ruwa yake cinye tattasai baya yi gaba daya mutane abubuwan na hannun su ma duk ya kare yau gona hamsin ma ba a sama taki wannan dubu goma sha biyu komi yawan shi dubu goma sha biyu mai wannan shi ma da naira dubu goma yanzu taki buhu daya naira dubu talatin mai kuma dubu ashirin yake fassa daya ke talaka ya zai yi yi bai yiwa ga rashin tsaro da dai tattasai mata ma suna iya su samu biyar wani yana samu goma ma yana saida yana adana cikin gidan shi yana miya ya saida kuma in yayi dadi suna kasuwanci da shi yanzu sai mu ma miya ma ba za a samu shi ba masalolin nan duk fitunan nan dai na boko haram shi ya kawo kuma daga bayan shi kuma bana muka samu na ruwa tun wasu 'yan kwanaki masu noman garake na timiya a jihar agadar suke baje kolin kayayyakin nomansu a yamai sun kawo ɗaruruwan ton na dankalin turawa da sauran kayan lambu har ma da Eh, wato tsiran itatuwa sai dai manoman sun koka dangane da yanayin sufuri da kuma na sayar da kayayyakin nasu wasu daga cikinsu sun yi wa alita tajistir ahmed da zainabu abdu karin bayani artan wai mun kawo kayayyaki da dama albasa dankalin turawa lemu tafarnuwa da complemus da waɗansu kayayyaki muna cin karo da matsaloli da dama ko rumfar da muke baje kayanmu muna biya ne babu wani tallafi da gwamnati take muna jama'a suna zuwa suna tunanin kasuwa ce ta baje koli alhali ba haka ne ba babu abin da muke amfani da shi ba tare da mun biya ba farashin kayan lemu dankalin turawa turawa 120 albasa jika biyu bokiti kwano jika jama'a suna zuwa sai yanzu ma game da kawo sauran kayayyaki muna fuskantar matsaloli kamar tsadar jigilar kayan wanda kowace shekara yake karuwa haka kuma a bangaren tashar bincike daban-daban na duwan muna kiran gwamnati da hukumomin noma da su taimakawa manoma a Mutane uku suka rasa rayukansu wasu ashirin suka jikata a cikin wani hatsarin mota da ya wakana jiya a wato Jiburga a kimanin kilomita 30 da garin Gote a jihar Tilibiri. Wata majiyar garin da muka tuntuɓa a yau ta nuna cewa wata motar bas ta kamfanin sufuri da ta fito daga Yamai za ta tera ce ta samu hatsarin. Rashin kyawun hanya shine masababin wannan hatsarin an je majiyar. sai rahoton namu na musamman kamar yadda dokar nijar ta shata an haramta bugu a makarantun boko a shekarar 2011 ne kasar nijar ta amince da yin aiki da shawarar kwamitin kula da hakkin yara na majalisar ɗinkin duniya dangane da bugu a sha'anin tarbiyya wato tarbiyyantar da yara yunusa abdulkadar shugaban reshen hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa cndh a jihar doso ya yi wa nana hadiza hassan ƙarin bayani Hana hukuncin bugu cikin tsarin karatu a Nijar wani babban ci gaba ne wajen kare 'yancin yara. Hasali ma a yau doka mai lamba goma sha tara ta yarjejeniyar 'yancin yara ta tanadi cewa dukkan masu ruwa da tsaki da ke halarta suna ɗaukar matakai na hukuma na jama'a da na karatu da suka dace domin kare yaro kan duk wani nau'in cin zarafi da musgunawa kuma kamar yadda wannan mataki na yarjejeniya da Nijar ta sanya wa hannu na na sa wannan matakai na hani. Gwamnati ta ɗauke su kuma sai NDH har kullum ta sha ba da ƙarin gwiwa ga gwamnatin Nijar na ta aiwatar da dukkan yarjejjonin da ta sanya wa hannu a ɓangaren shiya da ma ƙasa da ƙasa da ke da nasaba da kare 'yancin ɗan adam. Muna fata gwamnati ba za ta janye wannan mataki ba sai dai ma kara karfafa shi da kuma mai da hankali kan girmama shi yadda ya kamata. Shin kun taɓa samun ƙorafi na hukuncin bugu a makaranta? Reshen sayan da ashi na dosu har yanzu bai samu wasu ƙararraki ba da suka fito daga wani ɗalibi ko daga wani ma'aifin ɗan makaranta da ya shafi hukuncin bugu. A halin yanzu ba a samu ƙararraki ba da ke da nasaba da irin wannan batu ba. Miye hukumar CNDH take yi domin bunƙasa 'yancin yara a makaranta? Kamar bisa nauyin da aka ɗora mata na bunƙasa 'yancin ɗan adam ash na gudanar akai-akai da kamfin wadda kai da ba da labari bisa 'yancin ɗan adam na masu ruwa da tsaki daban-daban har ma da na malaman makaranta kuma muna isar da kira da babban murya zuwa ga hukumomin ilimi na su kula da girmama wannan mataki na hana bugun yaro a makaranta domin a yau duk da gwamnati gwamnati ta hana a wasu yankunan karkara da wasu wurare masu nisa an lura da har yanzu akwai ci gaban waɗannan tabi'u akwai malaman makaranta da suke ƙoƙarin aiwatar da hukuncin bugu tare da tunanin cewa ita ce hanya guda ta ladabta ɗalibi kenan muna ƙara kira ga malaman makaranta da su kiyaye wannan mataki na hana bugu domin taimakawa ga kiyaye 'yancin yaro. Madala masu haure karshen labarin kenan na maraicen yau. Halin yanzu kuwa zan barko ne da Musa Hassan wanda zai gabatar muku da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.